ci gaba da karatunmu na littafin muwabba imalikin alayhi rahmatullahi a wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari haka da go wancan cikin da tara muka yi muna cin kitabu ƙasar salati fi safari za mu tashi babu jami'in targibi fi salati sai ƙulun mu'allifin rahimahullahu ta'ala babu jami'in targibi fi salati babin abin da ya tattaro kwaɗaitarwa dangane ga sallah targibi fi kwaɗaitarwa ke targibu an fa kyamata kamar da ba an fi, eh in yi ta'addi da an fi kyawa ke in yi da fi kwaɗaitarwa ke. in ka ce rajibtu fi kaza kana kwaɗayin abin kenan to rajibtu an kana kyawa ke قال حدثني يحيى عن مالك يقول مالك رحمه الله تعالى قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول عبيد الله يتي يحيى يا زنت دين مالك daga amminsa shi ne abi shahid bin malik an abihi daga babansa annahu sami'a talha bin ubaydillah yaqul yace ya ji talha dan ubaydillah yana cewa ja'a rajul ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min ar najd wa ramatin daga ar najd mutaren najd ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'irul ra'ati ne da zaccan kai isma'u da wuyu sautihi ana jin ɗagawar muryarsa wala na nafqahu ma yaqulu amma ba ma fahimtar me yake cewa hatta da na hace bai kusanto fa idza huwa yasalu an anan israi sai gashi yana tambaya ne dangane da musulunci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla ke salloli guda biyar ne a yini da dare ƙara hal alayya bayar hunna ke shin akwai wasu ba su ba a kaina ƙara la illa an ta ɗauwa'a don zara ce a'a sai dai don za ka ta ɗauwa ina fala kenan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم في وسيا مشار da دا wata وتر رمضان قال alayya علي غيره yace shin akwai wani sa a kaina qala la sai manzo zala ce a a illa an tadawwa sai dai idan kai ta wuɗi. qala wa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata sai manzo zala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zakka fa qala hal alayya ghayruha sai shin akwai wani ta a kaina qala la illa an tadawwa manzala ce a'a sai dai yanzu zaka ta dawo ala dala ce. fa adbara rajulu wa huwa yaqulu sai mutumin ya biya a lokacin yana cewa wallahi la ajidu ala hada wa la aqusmu to na rantsi da Allah ba zan a akan wannan ba ko ba zan tayi da gare shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aflahar da in sadaka mutumin ya rabu ta inda ya gaskiya a wannan hadisi hadisi ne da namun bukhari da shi ta hanyar isma'il bin abi uwaisil haka na musulun ya fi da ta hanyar kutera bin sa'idin da kutera inda da isma'il dukkanin su su kuma daga imam malik a alayhi lai a haka na isma'il bin ja'far yi wa imam malik ba. daga abi suhailin ruwa da su bukari da sai musulun za ka hadisin hadisi ne ingantacci ba a nutsara ta shi yanci bukari da musulun a hadisin ya da hanyar a imam malik idan ka ɗauki yahaya a nan islamin dukkaninsa madini mutanen madina ko za ga sanadi na makusanta kaga daga maluku daga amminsa waye amminsa abu suhairi dan bada kaga akwai kusanci shi kuma ammin nasu daga waye rawuta daga babansa to shi ne ce shi ya ji tsala bin ubaidillah to shi malik din shi ne baban abu suhairi ko shi kuma halin ne na tsala bin ubaidillah shi sa ibn hajar alayhi rahmatullah ya ce wannan isnadan mukusanta ne ce mutanen madina ne ya ɗauko ruwa bukhari ne na magana a kanta ta yi Ismail bin Abi Uwaisin Ismail bin Abi Uwaisin shi ma almadani ne sannan kuma shi Ismail bin Abi Uwaisin din shi ma shi ma kuma kamar a Malik Malik din kamar a Khalid din da haka Ismail ne wanda yake bin makusanta ne ko mutanen Madina to shi Talha bin Ubaydullah Allah ya kara masa yadda kun san jira sunan alƙurashi ko attaili yana cikin mutane goma da aka yi wa bishara aljanna tun suna ina tun suna duniya kaga shi kai tsaye dan aljanna ne ya ce tun umumin wa wa wa'ada Allahu husna sannan kuma ya zo a mutane goma kibantattu da manzala ya faɗa cewa aljanna ne da yake cewa za a rajulun wani mutum ya zo wannan mutumin ibn abdul bar alayhi rahmatullahi da ibn battal da qadi iya da al-mundari da wasu su suka fi shiwa da magin sala limagin sala a wani watan ne na garin sa ibn bakar alhafiz ibn hajar alayhi rahmatullahi yace abin da ya dauke shi akan wannan saboda musulmi ya kawo kissar ainihin dimagin sala ba a bayan a bayan wannan hadisin na abu dara kuma sannan suka ce a kowanne su ruwaye da waccan isa ɗin, da wannan hadisi na Abu Talha ya nuna wani yi din mutumin kauye kuma kowane sa ƙarshe hadisin sa ya ce la da ala hada wala anqus kama da Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ya ce a siyaƙin ba ɗaya zan ce siyaƙin ya bambanta tangoyin su ma sun sha bamban da jura, ya ce da wasu wa isa ɗake da ce ta sakaci takallufi ne tsorawa wa ne matsalar kiyar ta da jura ba haka imamu qurtubi ya faɗa amma za mu ji a nan gaba shi ibn hajar ya tafi kan cewa isa din guda ɗaya ce wannan da zamu da bi da sara to ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga a nan ruwa da muke karanta ba a ce ga mutumin ba kawai wani mutum ya zo gurin manzon Allah min ahlul masjid daga mutanen najar ana ce najar gurin da yake mai tudu nan sai da daga jihama zuwa garin iraq shi ake cewa sa'irin ra'afi ai sa'irin sha'ar ra'afi tun da kai kai zai zai kai shi karan kai sai ba zama ani birkance ba ko kaga ana nufin gashin kansa ya yayyace a rikici wani na ma ya daɗe mutum ba cin jin daɗi da sannan kuma ishara ce ta nuna cewa bai daɗe da zuwa inda ka a masa cewa mutumin matafi da tafiya ya yi musamman a irin yanayin da irin gashin da kuma irin yanayin da ake tafiya yanzu mutum zai iya tafiya a wannan zamanin ya zo garin sa sai kwalliya wata ido na cikin mota kawai AC ne an kulla ko ina ta ida a jirgin sama ya da makamancin wannan amma wancan lokacin ba haka bane sai da wake na a mubaqin a zama an shafi saboda mai saboda ƙarina an ce mai bincikaccen kai ai kaga karina ce ta hankali cewa ana nufin ne gashin kai shi sa a karkadin iyar alayhi rahmatullahi ya ce a wannan kenan na nuna cewa an batan misalin irin wannan ba ta fuskar kauye mutum ba ba yi ko ba giwa ba mun ga yana dai tauye shi ba yana so a gane mutum a yanzu ka ce wani mutum ya yi ɗazu an ka kace kace wani gurgu ne haka ko kace a ah, yana ɗan ɗingishi ka ba dan aikata ka faɗa ba sannan ko ba dan kai tuna masa ka faɗa ba to wannan ba laifi ba yace yusma'u da wuya sautin ya zo a wata ruwa ingilta kai da wuya, wata ruwa kuma bil raf'i duwiya amma alfaf al'afta ce dawiya ma'ana ana jiyo daga muryarsa yana magana amma ba a gane mutum ibn ba a musulun al-kafabi a daura Ya yace abin da isa saboda ya kanci yana yin magana ne na ke tun daga nesa tun daga nesa yake ya rasu ya kana da kana za ana zo maimaita maganarsa da ɗaga muryarsa amma ba a gane me yake fara ina ba ta mun fahimta to shi ta ce lana tsawo ba ya tsawo ai lana famu ba ma fahimtar me yake fara hatta da na ai ba har sai da ya kusanto da ya kusanto sai muka ji kenan yana cewa ya yas'alu anil isra'ila. a zai abin da yake fara'in nan tambaya ke dangane da musulunci sai zama kare rukunan musulunci da shirin musulunci bayan tauhidi da gangata Allah da mazan Allah ko kuma da tambayar haƙiƙanin musulunci duk da wani cewa haƙiƙanin musulunci suka ce bai tsabaka tambayar da yake ba da kuma amsar da ake ba shi yana tambayar rukunan musulunci kuma shari'o'in musulunci فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم salawa a farko salawatin ai hunna kamsu salawatin sai man zara ce masa sun salloli ne guda biyar ko ko da kamsu salawatin ko kai riko da salloli biyar Ta ga wannan ke nuna cewa a zahiri yana tambayar rukunan musulunci ne da sai musulunci dan shi dai ne dai da yi mutabaka da irin tambayar a abin da ke tabbar karfafa haka ruwa Ismail bin Jafar daga Abu Sa'id na faɗa cewa Bukhari ya da ita kaga cewa akbarani ma ya faradallahu alayhi min as-salati bal labarin sanar da ni ne Allah ya fallanta min daga salloli sai annabi cewa salawatu khams ke salloli guda biyar ai ba da ni iya ƙiƙan musulunci ta ga yana cin shari'o'in musulunci yana cin kuma rukunin addinin musulunci sai da takadirin jinsan ke yana ikamatu kansu salawa ɗaya da salloli guda biyar fil yawmi wal layla a dare da yi kenan ba ta kalla ta wajibi sai wa'annan guda biyar sabanin masu ganin wuturi wajibi ne kamar a hana sai da cewa kaga su suna ba bambanci tsakanin farilla da wajibi sai ka ce wuturi ba farilla bane amma wajibi sabanin masu ganin da kafin fajar wajibi ce sabanin masu ganin cewa sallar idi guda biyu wajibi duk da masu tafiya kan cewa sallar idi guda biyu wajibi ne kace ai ba ba wajibin kullum da kullum yake magana ba su wajibin shekara wannan na yau cewa sai wani suke magana na wajibi a ne guda biyar sai magana ke kuma yau ne wale a dukkanin da dare wannan ne sai wanda ke wajibi kan mutum dole yi tare da ga manzara da yanki shahada suka ce zai iya yiwa mutumin ya riga ya santa ko kuma ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa mutumin ba tauhidi yake tambaya ba yana tambaya kawai shari'o'in addinin musulunci na aiki ko kuma ya zama an ambata ɗan mai rawa ta ita mai rawa ya zai da imam bukari cikin kitabu siyam ta yi daina ismail bin abi uwaisi ya ce fa akbara min nabi sallallahu alaihi wasallam bi shara'i al-islam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi shari'o'in addinin musulunci saboda in kula a wannan ruwa da mai karanta ai ba mu ta'addu ba haka ne ku kaga ba ci shahada ba ba mu ta'addu ba to nan cewa fa akbarar bi shara'i islami kaga duk sauran ababen da Allah ya fallanta su ce ba ma faralla ba idan zai cika har ma misali duk sun shiga cikin shara'i islam wannan shi abin da shi marƙadi iya zai ma'a ala sai mutum yake hal alayya bayru hunna shin akwai wasu shi a kaina ala la illa an tadawwa shi ne ce a a sai dai idan zaka tadawu shi ne na fala ko eh. tunda asali ya tafi tadawwa sai aka idgalu ainihin ɗaya da cin taɗin a ce tadawwa a fiye da ɗaya cikin cikin ɗa'i ka ma'ana waɗannan biyar su ne dole a kanka su ne wajibi sai dai wata ya dama kai ta ɗauwa ili kenan na fura don neman ƙarin kusanci da ubangiji to da wannan gaɓar wasu ka ce wannan na nuna cewa idan mutum ya fara aikin ta ɗauwa'i ba na wajibi ba to wajibi ne in dai ya fara cika sai da wannan gaɓar suka ce da annahu istisna'un muttasil sai su dai istisna'i ne muttasil ba mun tsabi ba a ƙurɗubi ki cewa saboda nafiyi ne nafayi shi kuma nafayi idan ka koyi wajibcin abu aka koyi wajibcin abu sai ce to istisna'i na nafayi isbati kun ga hal a rage hunna illa an taɗawa daga an ne ya kike zo ce illa an taɗawa sai dai ne da yake dole kan zai taɗawi haka shiga yake da kenan tun da sallar nafila asali a ka'ida an san ba wajibi ba ce to tun da maza ke illa an wa, to sai ta tanciya kenan abinda mazali ke nufi babu wata sallah a kanka sai wacce nan sai ta ɗauri to tun da rayuwar da wajen da ke mana sai in ka shiga ta ɗauki ta fara wannan shi ne abin da shi ne imamu ƙurɗubi a da yara musulmai suka fara ɗibi ya ce wannan kuskure ne ya ce domin la'in da aka yi a nan ba daga jinsin a baka istinla'i ba ba daga jinsin sa aka yi ba wannan wajibi ne wannan ba wajibi ba ka ba jinsin su ba yake cewa kuma ta ɗauki ba a ciyar shi alaika Yake kamar dai cewa ya la a laika shay'un illa in arabta an tadawwa fa zalika ta kamar dai ce la illa ta tadawwa ce kamar zala cewa ba abin da yake ba a kanka sai dai in kai nufin kai ta ɗauki to ne na gare ta za ka iya yi wato wannan harfin matsala ɗin yana kewayawa ne akan wannan ishi mai idan wanda yake idan ka fara dole sai ka karasa in istinba'in mutasili ne ta ya riko da asali wanda kuma yake a'a istinba'in munqati ne to yana buƙatar dalili to idan istinba'in mutasili ne to ka fara ka karasa wannan ne asali amma idan munqati ne to shi kenan shi kuma sai ka dalilin da ya nuna cewa eh, eh, mun kabari ne kuma ba sai an shi ba sai ka ce abinda imamu nisa ya da shi da wani sa ya annabi sallallahu alaihi wasallam kana yayin da yi sanu ta dawai sun mutum mana ya inganta annabi lokacin yana yin niyyar azumi sai gari ya kuma ta abinci kuma suka kawo hujja da ruwa imamu bukari a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci jawariya bintul harith a ranar juma'a ta abinci me yake azumi jiya ke yi a'a za ki gobe a'a ba za ki ci abinci da ce wannan ce cewa dan ka fara yin ibada to ba da jin ta koyo ce ka cika suka ce nafsi ne akan azumi shi akan sauran. an fahimta to hajji ba ai ciyar da abin da musgata ba a kai in ka fara ko ya ke ka ƙara sai ka ce to shi hajji abin da isa ya bambanta da shi tun da shi hajji mara kyau ma ya ɓacin ma shi ka ƙara sa ina kuma da bai ce ba shi kansa wannan cewa hajji in je ka fara ko da ya ɓace ke ka ƙara sa ibn hazan bai da wannan ba ya ce ya aikin da shari'a ta rusa ya amfani ƙara sa shi ibn hazan bai da wannan ba cewa wahala ce kawai shari'a ta rusa shi to ne za a ce shari'a ƙarfi to wannan wasu malaman kamar malkiya suna ganin wannan bari zama dalili ba Ka ce duk a wani abin ba ba su abin dubawa suka ce umartar da manzala ya joriya ce zai iya yiwa ta yi azumin ne ba da izinin manzan Allah ba ko manzala ya zafi zuwa gare ta an gara to su ba su ce a ya hadisi ya nuna abu illa ta sa annabi ya ci abinci ba bukatar ta bane ba ta annabi jiya ba da ya ce gobe ba suka ce kuma aikin manzon Allah zai iya ya san wani uzuri ne to amma ta da ra'ayi wani uzuri ne to su ke qa'ida idan ka samu ihtimali to ya istidal faqama da abin da an samu ihtimali zai iya ya kaza zai iya ya kaza to kawai da yau shi zai faɗi amma nan ba zai faɗi ba gaskiya sai suka hujja da faɗin Allah ta'ala wala bilu amalakum Allah ke kada mai karku ba ta yi ku ibn abu zar alayhi rahmatullahi al-istikar yace faɗin Allah wala bilu amalakum wala bilu amalakum yace nan wanda wanda ya fahimci wannan da cewa ko fara aiki gobe ya ce ya fahimci yace abin da ake nufi kada ku rusa aiki ta hanyar ta hanyar riya da shirka ce shi ce abin da ake nufi ke shi suka wuce da hadisin da imamu amur da cikin musulat ɗinsa daga aisha sai ce mun waye gari ne da harsa muna azumi sai aka ba mu kyauta a wata ruwa kyautar akwai wata ruwa kyautar abinci sai muka ci sai fara fara ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi shi mu sai ce biya yawan makana ku rama wani a maimakon wannan ɗin ko karya wannan hadisin da ifi ba da inganci sai mu ya fi rayuwa kamar tun zalimi da ifi da inganci haka wannan ba zai zama ta cigurja ba za a riƙe ke in ka fara aiki na farilla ba da makar ke dole shiga cika eh, suna cewa samun na nasi mai adalin shi ne jago shugaban kansa ko ga shi ko ta da an kana azumin nafila ko da yata ka kai wannan ce waqiya walima ta gaskiya ko ba za ka ci abincin ka ba in ka dama ka ci in ka dama kuma ci kai addu'a amma ba ku ce idan ya zama cinka hadar dan ne ɗan mai gayyatar ila kai babban malamin ta ne ila a kai wani baban sa ne da ke gani a a ila kai shugaban ma'aikatar su ne shin in kai aiki karfafa ka ko suka ce al'aula ka ci wadda ka dangane da sallah ke nan iya guda biyar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun da yana tambayar shari'o'in musulunci ko kamar da zo a tsariya da fi ismail gina abi uwais shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa siyamu shara ramadana da azumtar wata ramadana ma'ana azumi wannan ne kaɗai wanda yake dole a kanka qala hal alayya ghayruhu shin shin akwai wani sa a kaina hal alayya ghayruhu akwai wani sa kai na qala la nan ma kina a a'a illa an dawwa sai dai dan kai tadawwi na nafila kenan ƙara yake ce wa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakka sai mun zala ya am ai zakara lahu kenan sai mun zala ya ambata masa zakka a ruwar isma'il bin ja'far ba kai ma malik ba ita ruwa yayi akbarani bi ma faradallahu alayhi min zakati ya manzala ba ni abin da ya zama farilla kana na zakka tace fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shara'i'il islam sai manzala ya shara shari'in musulunci kaga wannan rakin ta tattaru abubuwa da dama ke sannan kuma da Allah ya in tattaro har kenan har lissafin zakkar da masarifin zakka din kenan dai manzo Allah ya to zama kenan wannan ruwan abinda wannan ruwan kamar ta tattaro wannan ruwa ta Ismail bin Ja'far alayhi rahmatullahi sai zama kenan ta tattaro abubuwan da ainihin ruwa mutu bayani faƙala hal alayya ghayraha ce ya mun zaba akwai waninka wajibi a kaina qala la illa anta dawwa isa duk wanda ya fi da zakka cikakkiyar fitarwa to za ta bike sa yana da tiriliyan dubu an gani ya fi da zakka ta duk shekara ya fi da zakka daidai daidai yana ba da kuma ga wanda ya sanar cewa dan bai saraka ta wani abu ba za ta bike sa kansa ba الذين dhahaba wal والفضة ولا ينفقونها fi tabtishira ta وسكنها kamar da ya cikin sahih bukari ko mutum da yana harbi yana ana kanzuka ana maluka saboda ya ba da haƙƙin wajibi a kansa illa ya ta da kyauta ba a ce kuma baka ta ɗauri, ba ka yin sadaka ba ka taimakon yawanka ba ka me za ka da dukiyar kamata ka maka tun kuɗi na kuɗi na ɗan adam ta yi mari mari mari mazan ta hana kamin mari illa ma a kan ku a eh aw la bisa wa amlaita aw ma amsakta wa amlaita ya kan kanta alhakum takasur ku hatta yutil ma'ali kuna kada fari ko ya san tara dukiya da an taba kuɗi da ya taba mu ya ji taba mu kuɗi wallahi ba tsalewa ba za ka yi haka na ganin kuɗi tana ta dukiya in ba abin da za ka ce ƙare ko abin da za ka sa ya tsufa ko yau ka ɗinka ta saka ba ta ɗinka ya tsufa ko abin da za ka siyar saboda Allah fa baita ka shuɗar da shi ka je ka ɗauka a lahira sai ke nan dinke duk abin da ba wannan ba da ka bari a duniya ba ka da kawai in don ka sai a kare ita ladan nasu ne don yanzu ba dukiya ka baki. har shi sa manzo Allah bi sabuwar cikin shirin ka yake fala ne hatta idza balagat zo zuqum kada ka jinkiri wajen yin alkhairi da sadaka dukiyarka har sai rai ya zo kankara kuma a ka dinga wani a ba shi kaza ai wani ma a ba shi kaza dama ba su biyar inda za ka san dukiya kai abin da za ka yi na alkhairi tun da wuri idan fa ka zo ba ka lafiya ana jin tsoron za ka iya mutuwa baka mutu ba ko to a dukiyar ka so ɗaya bisa kake da ikon tabawa ka ce na biyo wannan miliyan kaza in miliyan tasa'in ce ka ce na biyo wannan miliyan 30 ne zai ce a'a sai dai ka tsaya iya 30 ka wata ƙa'ida ka wata ka tara baka mutum mutum ita ce taka saboda wata ila ana bi shari'a mutum ya ta shari'a wani wani mugu ne wani ila ba shiga da sa tun daban da ɗa kuma wani zai gaje da ƙanin na shi kaɗai rage ni ko ba na so gaje ne ya rada dan mugunta ka dakatar da shi amma aka ba shi damar yin wasiya ko aka ba shi damar yin wasiya mutum dukiya don ko shi ba gona a kai ta Allah ya mana haka idan mutum rahama shi abin da zai tafi ta shi ne amfani dukiyarsa tun yana da rai tun kana da ka amfani ta yana cin musiba da al'umma muke ciki dan adam yana son dukiya hadisa abdullahi dan abbasin sai manzala ce da mutum ya zai mallaki kwari guda biyu na zinare da ya sai ya buri ina ma uku kuma da zai samu ku sai buri ina ma hudu wadda ka zuci ɗan da shan abin duniya za ka zakar ma ba kowa ne ke da ya gida shi zai na cin abin da ya kamace mu dukkanin duk wani abu da ne na ka akwai zakacin sa ka je ka wanciya da kasa kake in kiwon dabbobi kake ka je ka fanciya da kasa kake idan ka so je kiyan da kuɗi ka je ka fanci me ake fito da zakka ne ba a fitarwa na wasu na cewa wurin ke yara ba zakka zuwa wani sai tafiyan fila yana dankarewa idan ka dankare fila da wasu tsada ka ce wurin jijjara da shekara ta ni shekara yanzu abin ba da masu kuɗi suke yi ba kuɗi a hannu duk gina da filajoji da gidaje da ne kawai yanzu baya duk shekara ba mu da rufa hannu yara ya kenan malamai su fatawa ko ya kamata malamai su fatawa yanzu da yawa masu kuɗi a mu ke na san ni da ke so ko mutum da ni talaka ne wa ya ce mu wayar da masu kuɗi yi? ne lafiya ce a safin da ake gaya ba ai wane ya fi da ya fara fi da wa agogo kai agogo da matsala ke nake kuma da ake da gobe sai samu matsala ya kai da gane ba wai kada kai yi da bi da ne da ne kamfani ne in ka sai duniya za ka gane kakari za ka yi wani zamani shi ajewa agogunan gwala ke ajiye. za ka in ka ɗauka kasiyar ba wanda ya san kasiyar ba za a gasa kawo breaking ba kenan Allah ya Baka zakka ce dole, amma kuma kana neman aljanna ya ko lan ta na yi jira ta tunke irin ba ka yi irin yadda sha buɗar hannu. Ko ka yadda shi umar ta kai, ya manzo Allah mafi tsadar dukiyata ita ce dukiyar ka ba. Ko? Eh. Abin da ya samu Ali, kaudar. Ya manzo Allah ya zan da ita. yana ce kafanta ita ya fi ke bari ya kafanta dan Allah ke nan sai yi birra ta tun fi'o da ma fi ko kaka suke zaka bada riga shi ta yi yayi kaka suke zaka bada abinci a gidanka sai yara sun jagalgala shi ya zama gatala ba da mai kyau ta yadda duk wanda ka je farin ciki in kana birni rigarka da kwarinta ka je wa dan wanka tsawo ta juma'a wallahi ka iri yana farin ciki yana jin daɗi duk san da ɗan wajen ya ce ai ne yi minka kan mutum ya lokacin ko faƙala hal alayya rairaha ya man ga akwai wani ta akai na Allah illa an ta dawa shi ne bayanan da nake yanzu ko sai ne da zaka ta dauri zaka yi sadakoki kuma ƙala sai ce wato ƙalaha sai ce fa adbara ga idbara na ayat tawalli ai ya juya mutumin ya juya wa zai da ƙulu a lokacin yana cewa wallahi na da ajidu da ala ce na rantsu da Allah ba zan ƙara kan wannan ba kuma zan tafi da gari ko da gari shi ba sai za Allah sallallahu alaihi wasallam ce aflaha ar-rajul in sarata mutumin ya rabota fa wala ka humul muflihuna ko mutumin ya rabota Eh, saboda ne ne alfala yana ɗauka mana aljiƙa a shari'a da yake yake aljiƙa wa cikin janna shine wanzuwa cikin aljanna dama ta janna yan biya shi wanzuwa ke, a ciki Allah ka ba mu ita in dai gaskiya manzalci ya ya ya ya rabuta babba babbari ce wannan na nuna cewa idan bai gaggata abin da ya nazarta kansa ba ba zai rahoto ba yace saɓanin qaulin murja, kun su murja. kawai in dai ka sa akwai Allah shi kenan da kai da jibril da kowa duk imanin ku daya ba za akwai tambayi da za ya yaya aka tabbatar da rabota da mujarradin abin da aka ambata ne ba cewa ba dukkanin wajibi ko ababen da aka ba amma abu kenan da aka hana ba an ban kenan iya wajibi duka aka faɗa ko shi ma ba duka ba ko ba wajen marhiyar ba wasu ba ranka sai zai yi kimanin cewa kafin a fallata abubuwa kabala da fara'i wannan magana ce alhafiz ibn hajar yace yayi mamakin saboda shi a gurinsa ya yanke babu kokonto cewa wannan mutumin bai mamu ne bin a bai mamu ne bin sa'ara ya ce shi gwada ya bin sa'ara ba ya zo ne a shekara ta biyar ko kafin shekara biyar da kaɗan ko yake mafi yawan azabin da aka hana an hana su kafin wannan lokaci yake wannan kawai abin da yake daidai zai shiga ƙarƙashin faɗinsa a ruwar ismail ba akbar hu bi islam kenan ba iya wannan na ya gaya masa wannan ko kan ya faɗa a shi ne kaulin alqadi ya kalai rahmatullahi yake da wannan ne iskali a rayuwar zai kauce duk da cewa ba kowa ne da wannan ba Aji, cikin malaman malikiya ya ya ya ya ci dumin da wannan magana yace domin da kace ce shari'a islam yace ka'ida lafazin shari'a zai kuma ne zuwa ga abin da aka mata kafin shi yace domin am din da aka ambata a bayan kaf yana kuma zuwa ga wannan abin da yake advantage in kin kingdom shi abin da yake kira amma na laisa billahi to sannan abu na biyu annabi ya tabbatar da shi akan rantsuwar da yi mai masa inkari ba duk da a rantsuwa ɗin ya rantse ba zai a ka tun tunda ayi la azidu wala anqusu la azidu ya kai sai da ya aikata kuma annabi tabbatar da shi kuma ga tsara ce wala ya ya'talu ulul fadli eh, wa sa'ani irin ulul qurba wal masakin wal muhajir me ya jawo Allah ya faɗi wannan abin da Abubakar ya faru da shi da Musa kaga Musa yana cikin wanda suka shiga cikin a aisha Allah ya ƙara da alayi shi kuma yana ganin kana gidana ne yake ɗaukar nauyinka abincinka abin shara kai wata faɗa cikin jibar yata sai to biya zai da shi na lafafar da wani za a kai wani da aya take ba to ka da Allah da alaihi a nan shi ko yake sai kan ba da mutum da da yaran tsuwa nan cikin sai ba zai rage lafiya manzala ta lai ce ta'ala alallahi kana rantsewa da Allah ta ba za ka yi masa lafi ba kai kuma alkhairi ne ba zai ba manzan Allah ta lai da ne masa in kai to sai ba zan ce wata ira shi an kautar da kai ne gaba da sa saboda ne a farkon musulunci haka wasu da suka ce wanda ce a'a yana bambanta ne da bambancin halaye da kuma mutane akwai mutumin da za a yi masa inkari akwai wanda za a yi masa inkari ba akwai halin da za a iya inkari akwai halin da za a yi inkari ba a sanar ba da ka ce kaga ai manzala ce aflaha to rabotarsa cewa wala a hukusu ana wadu da zai kai komai ba wani a fili ke wanda ya kai rabuta to amma inda abin yake da yake la yajibu to wannan zai inganta sai domin a cewa la a za a kago cewa zai zarce ne akan wasu sunnoni wannan kuma abin zargi a ce kai ba ruwanka da wani aiki ne sunnoni da kaza kaza sai ce wannan abin zargi shi ne mamu ne ya ba da amsa imamu ne ya ce abin da isa ya ce ya tabbatar masa da mabota ne don ya zo da abin da ke kansa dole yake kuma baya nuna cewa ba ba cikin magana cewa idan ya ƙara da zai rabota ba in ya ƙara zai rabota a ka zalika yace domin idan iya iya wajibobin ya rabota to ai kenan idan kuma ya ƙara da mandubai an zama wala rabota yake kuma domin cewa ba da laifi ga wanda ainihin bai bar farallai ba in dai farallai don bai sun nuni babu laifi a kan zai ce ko mu kulewun wa in kana zai rafta fala yake mai rabota ne duk da dai wani sai ya ɗaya na farfali sai ya fi shi rabota wannan magana ta yi kyau ko ta ma abi ya rabin ta abi cewa iskarin ba yana yin tabbatar da rabota ba ta da barin su ne ne a ba da amsa cewa ai shi da sabo ba yace inda iskalin yake tabbatuwarsa ko tabbatarsa ta da rashin ƙari din akan farallai yace yana ya tsago cewa duk wata ma sunna zai bata to shine a qurtubi alayhi rahmatullahi yace abin da hadisi shi kenan ba wai zai bari bane da'ima abin da shalin ya masa haka saboda yana sannan yana farko farko shiga musulunci shi sa manzo Allah iya wadatu da gama abin da ke faran wajibi ya jinkirta har sai yaron kenan ya ce da ya ce a musulunci yanzu sai ya buɗe yana kaɗan alkhairi sai da duk misali sai musulunci na mata ake shigar da mutum musulmi duka dare ba lokaci ga ko karatu haka yake idan lokaci ya ce bu ko da kuma ba abin da ke gani annabi sallallahu alaihi wasallam ga addinin so amma saboda farkon shigar su musulunci ne ne na da na rufe ka'aba ya ce ba mutane ke sababbin kabarin kafanci sun zai sai gina ta samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wadata ya yawa dubu biyu kenan bai gaya masa abin da yake misali ba wannan akwai wani abin da faɗi wani haka wanda akwai wanda yake ganin cewa a'a yana abin zai ɗaya mubalaga mubalaga ne wajen karɓar abu mubalaga ne wajen ganga gangata da karɓa ma'ana da bilka kalamu kabulan lafazi da alai min jihati su alwala na kusa wai an karɓi na karɓi zancensa karɓar da aini ba tsari a kanta ko babu kuma da ta ɓangaren tambaya babu na kusa cikin ta ibn mulai ta ji iya ita tsari ɗin na ƙasa ɗin wajen isarwa kenan ma'ana la ajidu wa la kushi shi ne zuwa ya koya gurin manzala zai koyar da mutanensa to da haka da ya gana ce ce ya manzala ba zan daɗe ba zan daɗe ba zan yi an fahimta ko ma'ana iya abin da shi kenan wani ka ce abin da ke yi ba zan canza siffa farilla ba kama a zahar in bai ta biyu ko da aka in ta uku ibina zai ce duk wannan tawilan mardudai ne duk guda uku ya fi saboda ruwa ismail bin ja'far ya ce la ta ɗauwa shay'an wala usu na faru da zama alayhi shay'an sa'ada ta da duk sun rushe ana nufin aikin kenan ba zai daɗa komai ba ko ba zai tauye komai ba za ka magana farko za ka ɗanci a wannan yawon rarrako to arwayar musulun ta wannan hadisi ta zo ta daga ba ko daga mali eh kuma ya an masa ba. ya zo ta yi shi a Ismail bin Ja'far to kan Ismail bin Ja'far din ayat ce aflaha wa abihi in sharaka aw da kullu janna wa abihi in sharaka to lafazin wa abihi rantsuwa ne rabon ko sai ce na wa abihi na rike da bawansa to sai malamin ka ce a'a wannan annabi ne kafin a hana rantsuwa da iyaye ko kuma ya zama kalma ce da take gudana akan harshen shi amma ba rantsuwa cikin shi ba kamar shakilar ka ummuka aqara halqa aka duba da su ke nufi ba amma lafi suna fara haka wasu ma malamin ce a'a wai wannan kusurfiyar manzon Allah ne saboda an hana ka rantse da wani don kakka ba shi girma irin girma da ka jiwa Allah ko ba ni za a yanzu Allah ya wani yanzu na zai sauran da wata dalili da kake ku tuciya ce yana buƙatar dalili wanda ce a'a yanda abin yake akwai idmari na sunan ubangiji an ɓoye shi ne yanda abin ke warar da abin haka wani kake sun tsara warar da ko warar da abin a yanka ce ma tasrifi ne abin da ke wallahi ba ka yi wannan lamin guda biyu sai ka takaita su ba ka yadda yake wallahi ne ce wa'adi kamar kuskure ta biya ka samu wannan ƙwaɗi biyar da wannan ƙaunar yake dan idan za a daga faɗa wannan sai ka rusa magaɗin a amintattu ba ta da biyu wani kuma cin malamai kamar karafi shi ya dawo cewa ruwaya ɗin ma baki ɗayanta da lafazin wa'adihi ba ta inganta ba eh, ta ce don ba ta mu ɗan karafi ko ba ita mu watsa wata irin shi kamar daidai da amsoshin ba shi za kawai faɗa ka kaga wannan ma dole a yaran don wannan domin hadisin sahihi ne lamar yadda ba wani kokon da hadisin sahihi Zaka a nan mafi ƙarfin amsa guda biyu. Ko dai ya zama kar a hana, ko kuma kawai kara sai ke gudana a bakin shi ba na koyar sai ba. Wannan shi na abin da ya fi A bajin su cewa imam Malik ya shigar da wannan hadisin a cikin tarjibin fisara ko a tarjibin fisara. Yace in yana nufin da ce illa an taɗawa'a fi sai shigar da shi a nan. Ya ce zama targiban nufin nafila ya zan fi kenan kwaɗaitar da mutane a kan Ya ce kuma in arada a falaha in sadaka in kuma abin da ya ta hadisa a nan saboda kalma a falaha in sadaka Ya ce na kuma kwaɗaitarwa ne akan ne akan salloli guda biyar na farko shi ne zurkani yake cewa abin da yake zahiri duk ne ke nufi don kaddara ɗin mutsatsa ce a kula da farlai ɗin a kula da sallolin na kula Allah ta ya sa mu dace قال وارثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مالك يأتي عبيد الله شهادة daga maliki daga abin zinat daga arab daga abu huraira allah ya kare da a shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ce manzon allah ya ce yaƙi da shaidan alaƙa ce kira su a bikin shaidan yana yin kulli a ƙiyar kan ku. iza ruwa dama idan yi bacci talata wuƙadin kulli uku yadda rubu makarar kulli ubdatin shi da ke kowane ainihin kulli ya ce alaika launin tsawilin farkon eh, ko sauran dare kana da sauran dare wacce wannan sai kaza ƙaran laha idan mutum ya farka ya ambaci Allah in halar tsugudatun sai kullum ɗaya warware fahimta wa ba in halar tsugudatun idan yi alwalaki wani kullum ɗaya warware fahimta Allah in halar ƙoƙadahu idan ya salla duk kullum sai warware ba za a shi ɗan sai ya gari yana mai nishari ɗayyibin nafs yana mai cin daɗin illa in ku ba ka ba a za ka sannan su fasala sai waye gari zuciyar ta nauyi yana cin damuwa kuma yana cin lalaci a wani hadisi shi ne hadisi ne ingantacce imam bukari ya da shi daga abdullahi bin yusuf at-tirmidhi daga imam malik alayhi rahmatullahi haka da bin uyayya yayi malik tawa daga abu zinad wanda za su shi sai shi kuma an mun haka fara mun tiya ko shakka ya mun tiya da ishin ruwa ko ko kuma babbar bara a gurbi da kawai mu ce babbar bara rakin koyon da zai iya mutu a biyar ɗin a yanzu ya gani yi a biyar ɗin mu gama ko mu haƙuwar fi sati ne na Kada ka zai na ƙulun ba mana sun san kowa shi don kewa ko sannan ne ƙullun ƙullun ne ko ba ƙullun ne sannan ko bai fi karfar da kullum ko a akidar da yake kullum sannan warwarewar da ɗaya a da ke warwa ko kuma da kai sallah kai da yake warware ko sannan mutum wanda abubuwan na uku ɗaurayi to kullum suna nan ko kuma a'a sun warware tun da ya ɗaya ko iya ɗaya ne warware duk muna so mu san ko ya ɗaya sannan ko muna so mu san cewa ai ga hadisin abu huraira wanda ya karanta ake ku ce ku gura alamatin shaitan ko to ya lani da shi da wannan hadisi ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cewa mutum ce asbatu kabisan nas haka ne kuma ga shi anan kuma ya ce kabisan nas ta taslam ya zami da wannan rawan gurabi annabi da zalika ko a nan da zai mutum biyar to bari sai zafi mu gyara dai da ba mu wajibi muke ba Allah ta lafiya mu dace wallahi alhamdulillah rabbil alamin